Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin channel ɗin Jabiri TV. Ok to channel ce da ta shahara wajen kawo muku abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha da dai abubuwa da suka shafi abubuwa na rayuwa ta yau da kullum. Ok to yau na kawo muku bidiyo akan yadda zaka gyara matsalar nan ka da aka yi ma blocking ɗinta misali aka yi ban ɗinta aka ce ta daina amfani a bangaren WhatsApp. so kai tsaye ku biya mu zuwa karshen bidiyon za ku ga hanyoyin da za ku bi ku gyara da ma kuma matsalolin da suke kawo a samu wannan matsala ɗin so kafin mu ci gaba zan kawo muku bayani akan kamfanin da suka ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyo din su ne idan kana bukatar wato a yi ma zane na gida misali waɗanda suke manyan 'yan kasuwa ko kuma manyan masu kuɗi wanda suke bukatar gina gida haka ko kasuwanci ko wani makamancin haka so za ka buƙaci mai zanen da zai zana ma gidan da zai yi daidai da irin abin da kake bukata so wannan kamfanin sun kware sosai matuƙa wajen iya zanen gidaje so waɗannan su ne kaɗan daga cikin irin ayyuka da suke yi kamar haka da kuke gani so wanda bai san yadda ake harka ba idan ya ga waɗannan fotunan zai tunanin kamar wai kawai ɗauko foton aka yi aka sa a abun ba haka yake ba wannan zana shi aka yi kamar yadda kuke gani gashi na hada motoci da menene da dai dukkanin yadda gida da yake a fili za ka ga gashi nan an yi zana shi a cikin wannan foto din so don haka duk wanda yake bukata zai iya contacting ɗinsu a cikin wannan lamba kamar haka sannan zan sami ku link din whatsapp ɗinsu ko in ce link ɗin pejin su na facebook sai ka je kai following ɗinsu a can domin idan kana bukata a gina ma naka ko in ce a zana ma naka ok to kai tsaye zan samu ku link din kuma sannan a description wannan bidiyo a idan muka ci gaba kuma a cikin bidiyon namu shine da yawa za ga mutane sukan yi amfani da whatsapp sai ka ga an yi blocking din account ɗinsu ta yadda ba za su iya amfani da whatsapp ba so a cikin wannan darasin namu kuma zan nuna muku hanyoyi da ya kamata a ce kun bi wajen ku cire wannan abin da ake da ake sanya muku na balance number a WhatsApp so kafin mu je kawai akwai hanyoyin da ya kamata a ce ka sani wanda ta dalilin su ne suke wato sawa a yi blocking din mutum a whatsapp daga ciki akwai waɗanda suke amfani da whatsapp gb whatsapp gb yana da matsala sosai wanda yana ɗaya daga cikin matsalarsa kana ɗaya daga cikin amfani ko in ce kana tsaka da amfani da shi za ga ya expire daga nan idan ka yi downloading ka ƙara yin uploading ko ka ƙara yin yin ah, rajista a cikin whatsapp din sai ka ga an ce an yi barin din nan baka so yin amfani da whatsapp jb yana kawo wannan sannan duka dai sauran bayanan da ya kamata a ce kun sani zan samu link din a description na nan bidiyo shi ma wanda da zarar ka taba zai kai ka cikin website da aka rubutu da yare na hausa daga nan za a ce dandanan nan kana dannawa zai kawo ka zuwa cikin wannan pejin kamar haka da kuke gani so idan muka zo waɗannan su ne hanyoyin da za ka iya kwantakin ɗinsu ta yadda za ka yi rufotin na matsalarka so yanzu misali idan muka ɗauki wannan wasa bezinar rufot sai mu taɓa shi kamar haka so idan ya kawo mana nan za ku ga akwai link da ya bamu a ƙasa ko in ce akwai link da ya bamu a nan kamar a ƙasa da kuke gani idan muka taɓa shi zai kawo mu wannan fuska kamar haka so bayan ya kawo nan anan nan za ka iya rubutu akan nambar da aka yi ma blocking ɗinta ko in ce aka yi banin ɗinta ta yadda ba za ta iya wasa ba sai ka rubuta ta anan ka yi musu bayani haka sannan ka sanya musu namba ɗin so wannan hanya ita ce ta farko sannan hanya ta biyu kuma akwai nambar da za ka iya amfani da ita a whatsapp kai tsaye kamar haka da kuke gani wanda ita ma duka a cikin bayanan da zan sa muku za ku je cikin website din ku karanta kana yin login ɗinta ko in ce idan kai saving ɗinta akan nambar ka za ku ga ta kawo ka cikin whatsapp kamar haka so za ku ganta tana da alama ta biyar refine a nan kamar haka sannan a nan kasa za ku ga an sa whatsapp support so kai tsaye idan ku zana kuma za ku ga an ce this search uh, this chat is with official account of whatsapp support to da haka wannan ita ce nambar su da zaka iya contacting zaka iya zuwa ka rubuta musu bayani akan wannan nambar taka da aka yi ma bayanin ɗinta sai ka tura musu daga nan sai ka ɗan jira wasu dan kwanaki haka za ka ga sun mamaye sai ko ce za ga wasu ɗin nambar ka ta dawo daidai so akwai kuma hanya ta biyu da ake iya yi shine idan ka shiga cikin whatsapp ɗin naka dai kamar haka da kuke gani so za ka layi guda uku da suke daidai nan wajen kamar haka kana taɓa su sai ka taba wajen da aka zo nan wajen ah, wajen da aka ca setin kamar haka so muna taba wajen kamar haka zai kawo mu nan wajen sai mu jawo kasa kamar haka sai mu shiga wajen da aka ce help center so za iya karban wayar abokinka sai ka zo ka yi musu bayani ko in ce sai ka zo ka shiga wannan wajen kamar haka sai ka ce ko ka taba wajen da aka ce contact us ko kuma help center din kamar haka so kana sawa zai ka taba browser da zaka yi aiki da ita wanda a ciki zaka je kai musu bayanin sai ka tura musu da number da aka yi ma banatin daga nan sai ka dan kwanaki daga nan za su gyara ma dukkanin matsalaka so a nan na kawo ƙarshen bidiyon da fatan za ku je ku duba bayanan sannan za ku yi sharin na wannan bidiyo ina fata za ku amfana da shi kuma za ku yi sharin ɗinsu domin wasu su amfana sakamakon kasancewa za ku ga akwai waɗanda suna amfani da su da yawa an yi musu blocking da ba su so daga karshe dai ina cewa ku guji amfani da whatsapp gb whatsapp gb yana ɗaya daga cikin matsalar da ko ce dalilai da suke kawo irin wannan matsala ɗin wakil to kai tsaye mu kasance da ku a cikin bidiyo na gaba